daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar a Afirka na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 23 ga watan Oktoba shekarar 2017. mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar kenan na safe a Ghana. Karfe ɗan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. jiya lahadi wani dan unar bakin wake ya halaka mutane 13 a birnin maiduguri na arewa maso gabashin najeriya jiya lahadin har ila yau wasu fitattun 'yan majalisar dattawan amurka sun yi kira ga fadar shugaban amurka ta fito fili ta fayyace matsayin mayakan amurka a jamhuriyar nijar sannan wasu samaliyawa farar hula shida sun mutu a wata fashewar da ta auku a jiya lahadin to a najeriya dai wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan boko haram ne sun yi garkuwa da wasu 'yan mata a yankin madagali da ke jihar adamawa mata mu yanzu suka ɗarurruka a cikin daji sambisa a wajen boko haram kuma ya kamata kuma a gane irin wannan abun yana faruwa da al'umma mu to yayin da ake jimamin garkuwa da waɗannan 'yan mata ko a ina rundunar haɗin gwiwa da ke yankin tafkin cadi ta kwana dangane da yaƙi da ƙungiyar ta boko haram in ka duba 'yan shekarun da suka wuce da kuma zuwa yanzu ai an samu galaba sosai kuma ana kan samun galaba muna tafa da wasu rahotannin da kuma shirin ciki da gaskiya amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Lahadi wani ɗan ƙunar bakin wake ya halaka mutane sha uku a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya mai fama da tashe-tashen hankula. Harin wanda aka kai da yammacin jiya Lahadi ya kuma raunata wasu mutane biyar. Wasu hare-hare biyu kuma da suka biyo baya sun raunata mutane sama da sha biyu. Ƙungiyar Boko Haram ta hallaka mutane sama da dubu ashirin a tsawon shekara takwas da ta yi tana tayar da kayar baya ga gwamnatin Najeriya a yunkurinta na kafa tsatsaurar daular Islama a yankin Arewa mai rinjayen Musulmi. Maiduguri herkwatar jihar Borno shine mahaifar aƙidar Boko Haram. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce tashe-tashen hankulan boko haram sun jefa miliyoyin farar hula a yankin na tafkin chadi cikin yanayi na matukar bukata mutane kimanin miliyan 2.3 ne suka rabu da muhallansu a najeriya da kamaru da chadi da kuma jamhuriyar niger kuma wasu mutanen sama da miliyan bakwai na fuskantar karancin abinci. jiya lahadi wasu fitattun 'yan majalisar dattawan amurka sun yi kira ga fadar shugaban amurka ta white house da ta fito fili ta fayyace matsayin zaman mayakan amurka a jamhuriyar nijar bayan kashe sojojin amurka hudu da aka yi a wani kwantan bauna da aka musu a farkon wannan wata a wasu hirarraki da aka yi da su a lokuta daban-daban a shirin gidan talabijin na nbc mai suna mid the press sanata Lindsey graham na jam'iyyar republican da kuma shugaban 'yan democrat marasa rinjaye a majalisar dattawa sanata charles schumer sun ce suna goyon bayan yunkurin da sanata john mccain ya yi a makon jiya na neman cikakken bayani game da wannan harin da kuma matsayin amurka a yaƙi da is a wannan ƙasa ta yammacin afirka da graham da shoma sun ce ba su san akwai sojojin amurka da dama a nijar ba sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗa ma graham da mccain wanda shine shugaban kwamitin majalisar dattawa kan harkokin soja a makon jiya cewa rundunar sojin amurka na daɗa karkata yakin da take yi ne da na ta'addanci zuwa yankin afirka jami'an amurka na ganin wata kungiya ta'adda a yankin wadda kuma take da alaka da isis ita ce ta kai harin na nijar to amma har yanzu hedkwatar tsaron amurka ta pentagon na binciken yadda al'amarin ya faru to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc wasu 'yan somaliya farar hula shida sun mutu a wata fashewar da ta auku jiya lahadi 'yan kwanaki kaɗan bayan harin nan mafi muni a tarihin ƙasar wanda ya sanadin mutuwar mutane ɗaruruwa jami'ai a yankin shabele sun tabbatar ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa maza hudu da mata biyu ne suka mutu bayan da wani bam haɗin gida ya ritsa da wata ƙaramar motar safa a ƙauyen da daniga mai tazarar kilomita 35 arewa da birnin Magadishu, mataimakin gwamnan yankin shabele ali nur muhammad ya ce waɗanda harin ya ritsa da su 'yan kasuwa ne da ke jigilar amfanin gona daga afgoye zuwa ba'alat muhammad ya ce ƙungiyar al-shabab na binne bama-bamai a yankin saboda ta ji cewa gwamnati na shirin ƙaddamar da farmakin soja a kanta ya gargaɗi jami'an gwamnati da kar su rika fallasa shirin matakan soji da gwamnati ke yi harin na jiya lahadi dai ya zo ne 'yan kwanaki kaɗan bayan harin nan da aka kai da motar ɗaukar kaya a babban birnin ƙasar wanda ya yi sanadin mutuwar mutane a akalla 358 baya ga wasu kuma 228 da suka samu raunuka mutane kimanin 60 sun ɓace kuma ana ganin su ma mutuwar suka yi sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson jiya lahadi ya jaddada mahimmancin inganta dangantaka tsakanin saudiya da iraki a matsayin wata hanya ta dakile ci gaba da girke makamai da iran take yi a yankin tillerson wanda ya halarci taro na farko na kwamitin inganta hulɗar saudiya da iraki wanda aka yi a birnin riyadh ya faɗa ma sarki salman na saudiya da firayim ministan iraki haidar al'abadi cewa ingantuwar da hudarsu ke yi na iya kawo gagarumin abin alheri ya yi nuni da buɗe kan iyaka da aka yi a watan agusta tsakanin ƙasashen biyu da kuma dawo da zirga-zirgar jiragen sama kai tsaye daga birnin bagadaza zuwa birnin riyadh iraki mai rinjayen musulmi 'yan shi'a da saudiya wadda ke karkashin jagorancin musulmi 'yan sunni sun shafe shekaru barkatai ba sa ga maciji da juna saboda mamaye ƙasar kuwaiti da tsohon shugaban iraki marigayi saddam hussein ya yi a shekarar 1990 to amma saudiya ta buɗe ofishin jakadancinta a birnin bagdaza a shekarar 2015 ta yadda ma ministan harkokin wajen saudiya ya kai ziyara a watan fabrairu wannan shekaran bayan buɗe kan iyaka da kuma maido da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu duk da haka dangantaka tsakanin saudiya da iraki na cikin rudani saboda irin matakan sojin da iran ke ɗauka a yankin ta yadda dakarun da ke samun goyon bayan iran ke taka muhimmin rawa wajen taimaka ma jami'an tsaron iraki su riga da karin kudawa kwace birnin kirkuk mai arzikin man fetur a makon jiya da kuma taimakawa wajen fatattakar isis daga birnin raka a arewacin siriya inda masu ikirarin jihadi suka ayyana a matsayin su. hukumar kiwon lafiya ta duniya who jiya lahadi ta soke nadin da ta yi ma daɗaɗɗen shugaban ƙasar zimbabwe robert mugabe a matsayin jakadan kyakkyawan fata na saurari dukkanin waɗanda suka bayyana damuwarsu da kuma na ji matsaloli iri-iri da suka yi nuni da su na kuma tuntuɓi gwamnatin zimbabwe kuma mun cimma matsayar cewa wannan shawarar da aka yanke ita ce mafi alfanu ga kungiyar ta who a cewar darakta janar ɗin hukumar ta who tadros kebar ghebreyesus a wata takardar bayani labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To a Najeriya rahotanni daga garin Magar a yankin karamar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa na cewa wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan Boko Haram ne sun yi garkuwa da wasu 'yan mata uku yayin da suke aiki a gona. yunkurin da wakilinmu ibrahim abdulaziz zai yi domin jin ta bakin hukumomin tsaro a yankin ya citira amma kuma ya samu zantawa da dan majalisa mr adamu kamale da ke wakiltar mazaɓar madagali da mai cika wanda ya mai ƙarin bayani dangane da sace waɗannan 'yan mata aziz gaskiya yau ma ya zama mana daya daga cikin ranakun da muke bakin ciki mun samu labari eh, boko haram su bibi mata mu guda uku to kuma har yanzu da muke magana ba mu samu a ganin su ba wani abun ya tarman da hankali kuma muna kira da babban murya ma jami'ar tsaro su kwakwalta a nemi inda wayannan matan suke domin wannan abun daga biyu uku hudu kullum yana faruwa sai ka gani mata yanzu suka ɗaruruka a cikin daji sambisa a wajen boko haram kuma ya kamata a ji koke-koke mutane mu ya kamata kuma a gane irin wannan abun yana faruwa da al'umma mu amma yawancin ba har ma a yi magana akan ko gwamnati ko jami'ar tsaro su yi magana ma ba za ka ji ba. To wannan abun gaskiya muna kira da babban murya shugaban kasa ya tashi kai tsaye zai yana yaki da wannan eh, eh, eh, insurgency na kuma muna kira ya sake daɗaɗa karfi akwai mata mu da yawa cikin sambisa. muna nema ya taimaka a fitar mana da su. A wasu wuraren za ka ana amfani da 'yan sa kai kamar na 'yan ƙasa da da maharba da makamantansu me zai hana ku a waɗannan wurare ku yi amfani da su eh, yanzu da muke gaya maka nan muna da eh, maharbata eh, maharba wanda suke taimaka mana kuma akwai ƴaƴanmu da dama su su tashi suna yi wannan aiki suna suna tsare mana gari amma wayannan ƴaƴanmu da suke volunteer din wanda suke taimaka nan ai su ba su kai ba su da makami irin na sojoji ko kuma irin na air force so shi dole ne hakkin gwamnati ne ya tashi ya tabbata gwamnati su tashi kai tsaye akan wani abu ya'ya muna suna kukuri in ba duk ya'ya nan ba ina gaya maka ba zan iya samu mu kwanta mu samu kwana ɗaya biyu uku muna barci a gidajen mu a kasan madagali ba. Mista Adamu Kamala ke ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar Madagali Michika a tattauna wasu da Ibrahim Abdulaziz. najeriyar mu ce mu bar ta yanzu dai muna kan batun na boko haram ne inda yanzu haka a kasar kamaru hukumomi ke ci gaba da rike da wasu mutane a ɗari 400 da suka samu kubuta daga hannun ƙungiyar ta boko haram waɗanda daga cikinsu akwai waɗanda suka ce an tilasta musu shiga ayyukan kai hare-hare lamarin da ya sa hukumomin kamarun ke ci gaba da rike su a wani sansani da ke garin mozogo gasar filu hashim gumel da fassarar rahoton moke edwin kenzeka wakilin muryar amurka na sashen ingilishin a kamaru ɗaruruwan tsafin mayakan ƙungiyar boko haram da mutanen da ta yi garkuwa da su ne ke kan layi domin karɓar abinci a garin mozogo da ke kan iyakar kamar da najeriya da ganinsu sun gaji kuma suna jin yunwa cikinsu har da asta hamina mai shekaru 45 a duniya wadda sojojin ƙasar kamar suka kawo ta wannan sansani a makon da ya gabata ta ce sun tsinto ta ne a cikin dajin Sambisa inda 'yan kungiyar Boko Haram ke da karfi a baya. Kaina Hamina ta ce idan ta tuna da irin azabar da ta sha a dajin Sambisa, tana matuƙar tsoro da addu'a irin hakan ba za ta ƙara faruwa gare ta ba a rayuwarta. Ta ce fatanta shine ta koma gida ta sake buɗe wani sabon babi na rayuwarta. amma kuma fatan nata na komawa gida ba lalle ba ne ya tabbata a kwana kusa. Wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su sun yi ikirarin cewa bayan da mayakan Boko Haram suka kai musu hari suka kama su a ƙauyukansu suka tafi da su Najeriya. An tilasta musu wajen zama mayakan ƙungiyar, an kuma yi amfani da 'ya'yansu a matsayin 'yan ƙunar baƙin wake. Arona Abba, wani shugaban al'umma a garin Mazogo, ya ce a halin yanzu ba su shirya karɓar waɗannan mutane da aka yi garkuwa da su ba. Yana cewa wasu daga cikinsu an tusa musu ƙidar ƙungiyar Boko Haram. Sakanu demandons maintenant a leta il faut que la population soit sécurisée. Ce n'est que ça. Abba ya ce da farko dai suna son gwamnatin Kamaru ta tabbatar musu da tsaro da hanyoyin kare lafiyarsu. Ya ce ababen rayuwa a ƙauyukan ba za su ishe su ba. idan har suka bar waɗannan mutane suka dawo. Saboda yanzu haka 'yan ƙauyen na fama da matsalar ƙarancin ruwan sha wanda zai yi ƙamari idan har suka ƙaru. Garin Mozogo na ɗaya daga cikin garuruwan da suka yi fama da ta'addancin Boko Haram, inda aka ƙone musu makarantu da kasuwanni da majami'u da masallatai. Mijin yau Bakari, gwamnan jihar Arewa mai nisa, ya yi kira ga al'ummomin yankin da cewa su haƙura su karɓi mutanen. ya kuma tabbatar musu da cewa gwamnati za ta ba su tsaro. Beaucoup ont pu traverser, tous disent avoir rompu avec la secte, ils sont prêts à revenir ya ce yawancin mutanen da aka kubutar ɗin daga ƙungiyar boko haram sun tabbatar masa da cewa ba su da wata alaƙa da ƙungiyar kuma sun shirya dawowa domin bayar da gudunmawarsu ga ci gaban ƙasa. Ya ce cikin mutanen da ke a sansanin akwai yara 'yan mata 120 da yara maza 125 da ma ƙananan yara masu yawa waɗanda suka nemi hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta samar musu da makarantar marayu a kuma ƙara musu tsawon lokacin zama a sansanin. Sojojin haɗin gwiwa daga Kamaru da Najeriya da Chad da Nijar tun shekarar ta gabata suke yakar mayakan boko haram amma har yanzu 'yan kungiyar na ci gaba da zama barazana a yankin tashin hankalin dai ya fara ne daga arewa maso gabashin najeriya shekaru takwas da suka gabata ya kuma yi sanadiyar rayukan mutane dubu ashirin da biyar da kuma yin sanadiyar sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari shida barin gidajensu a gaida sarfil hashin gumin da fasarar rahoton moki edwin kinzeka to inda ake rike da waɗannan mutane a ƙasar ta kamaru wata rundunar tsaro ta ce tana gab da kawo ƙarshen mayakan wannan ƙungiya ta boko haram kamar da za ku ji a wannan rahoto na hassan maina kaina daga abuja kawo yanzu rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi ta ce tana dab da murkushe ɗan abin da ya rage na mayakan boko haram na nemi ƙarin bayani daga kakakin rundunar kanar mustapha anka ai a gefenmu na runduna eh, rundunar haɗin kai ta tafkin chadi wannan haɗin gwiwa ya taimaka kwarai wurin ƙara durƙusar da wayannan ta'addanci na 'yan boko haram in ka duba 'yan shekarun da suka wuce da kuma zuwa yanzu ai an samu galaba sosai kuma ana kan samun galaba ba wai mu kaɗai muke ba akwai muna da abin da muke kira fitiri wato ƙungiyoyi masu bamu intelligence da suka hada da america birtaniya da kuma faransa sannan da wasu ƙasashe ƙungiyar haɗin kai ta European Union da wasu ƙungiyoyi da yawa da ke zaune a Injamina domin tallafawa da kuma taimaka ma wannan runduna ta haɗin gwiwa a ba bayanan dai rundunar sojin najeriya na ta shirya manyan taruka irin na ƙasa da ƙasa akan batutuwan da suka jibanci yakin sunkuru wanda ke samun halarcin ƙasashe irin su amurka masar niger da sauransu sunana komanda umar ali gendarmerie daga niger na zo najeriya don in zo wajen wanga seminar da ake yi seminar international sur la sécurité le défi de la sécurité to a bangaren niger tun da kun sani an ɗauki mataki da yawa tun farkon wannan abun yanzu dai muna iya cewa an gode ma Allah yanzu da dama wajen bangaren Nijera Boko Haram bugun bugun su ya dan ya rage. Ko a ƙarshen makon da ya gabata sai da wasu 'yan bindigar da ba san ko su wane ne ba suka halaka wasu sojin ƙasar Nijar akan iyakar ƙasar da Mali. Al'amarin da ya sa masana tsaro irin su Major General Yakubu Usman mai ritaya ke ganin akwai buƙatar janyo ƙasar Mali cikin haɗakar ƙungiyar ƙasashen yankin tafkin Chadi. wannan 'yan ta'addan da suke mali dinnan. fitowa suka yi daga libya daga libya suka zo mali daga mali suka cross over suka zo niger to kuma kaga abin da ya faru da mali ya zo niger ba hankali ba zai sake dawowa cikin najeriya kamar yadda na faɗa don kaga gemun ɗan ya kama wuta kai ma sai ka sha hawa naka ruwa to kamata ya yi kuwa mu jawo su mali din su ma a sasu a cikin wannan multinational eh, force ɗin saboda su ma taimaka mu kuma za mu iya mu taimaka masu gara mu je mu yaƙi wayannan mutanen a can da mu bar su shigo ƙasar mu mu zo muna yaƙan su ana Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria La ilaha illallah Muhammad gaida Hassan mai na kaina kafin mu je ga shirin ciki da gaskiya ga wannan somin taɓin har ila yau kan batun tsaro. ita gwamnati ta ce ta samu tsaro ko ana samun tsaro cewa ta amma dai su mutane kuma suna cewa ba a babu tsaron saboda haka ga magana gwamnati daban magana mutane daban tsohon gwamnan jihar sokoto kuma jigo a babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya kenan wato alhaji a tahiru bafarawa sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin karashin rahoton da kuma martanin da jam'iyyar apc ta mayan mai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma agogo anan na cewa karfe 1 na dare ne da minti sha 18 lokaci ne da zamu saurari ibrahim alfa ahmed jama'a assalamu alaikum yau za mu ci gaba ne da batun wasu fulanin da aka kama 'yan uwansu aka buƙaci lallai su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga kan naira dubu ɗari biyu ya koma naira dubu ɗari takwas daga bisani kuma ya koma miliyoyin naira ƙarshenta sai da waɗannan fulani suka sayar da shanu har garke bakwai ma'ana sai da suka shaida shanu fiye da ɗari bakwai suna bayar da kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu ‘yan uwa ba a sako su ba. Da suka gaji da wannan suka tada kayar baya, sai aka ɗauke waɗannan 'yan uwa nasu daga jihar Kogi inda aka kama su ɗin aka maida su Abuja, inda maganar ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewar suna da hannu a wani rikicin da aka yi a jihar inugu duk da cewa ba a can suke ba kuma an san inda suka fito. A shirinmu da ya gabata ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗannan Fulani ya fara yi mana bayanin yadda lamarin ya faru da kuma yadda aka yi ta karɓar kuɗaɗe a hannunsu. Kamar yadda wani ɗan uwan kuma zai yi mana ƙarin bayani a kan wannan batu a yau, ba wai 'yan sanda kaɗai suke karɓar kuɗaɗen nan ba, har da lauyoyin da suke ɗaukowa. A wasu lokutan ma, lauyoyin ne suke cewar a ba da kuɗi kaza a kai mawa ne, kuma babu yadda za su sani ko an kai ɗin ko ba a kai ba. Wannan ɗan uwan Fulanin na biyu wanda zai yi mana bayani a yau ya ba mu sunaye da kuma lambobin waya na dukkan mutanen da suka karɓi kuɗaɗe a hannunsu, kamar yadda wani jami'in 'yan sanda wanda ba za mu faɗi sunansa ba ya sake tabbatar mana domin yana da masaniyar wannan abu kuma shi ne ma yake ta ƙoƙarin taimaka waɗannan Fulani makiyayan. Bari mu ji ta bakin wannan bafulata ne. Sha'aibu Alhaji Laute. Yanzu daga ina kike wannan magana da ni? To yanzu nake magana a jihar uh, Kogi nan nake magana yanzu. To kwanaki mun zanta da ɗan uwanka Bature. Eh haka ne. Inda yi mana bayanai kan halin da kuke ciki. Shin yanzu za mu so mu ji uh, wani hali kuke ciki ne kan wannan zargi da kuke cewa jami'ai sun kware ku bayan kuma ana ɗaure da 'yan uwanku. haka ne har yanzu wallahi gaya maka yari ka yanzu haka abin ya daure mu kai mun yi yadda muka za mu yi yanzu mun yi yadda ina ina muka bai sa yanzu haka duk wanda muka samu muka ba da aiki baya ya ci mu dimbin kuɗi kuma sai ya yi watsi da mu. Wato bayanai za ki filla filla shin har yanzu kuna ci gaba da ba da kuɗaɗe kenan? Eh to har yanzu muna muna muna kokari har yanzu muna ta kokari dai mun rusa yadda za mu yi dai yanzu haka muna ta kokartawa yanzu haka dai muna nan muna kame kame. shi yanzu wani labari kuke da shi na su waɗannan waɗanda yan uwan naku waɗanda aka rufe suke to yanzu an ɗauka su daga waje yanzu ma an ɗauka su yanzu an kai su ah, abin nan a Enugu prison sai na kuka samu wannan labarin eh daga yan uwan mu din nan saboda muna bin kawun su muna ta tambaya muna ta kididdiga muna ta tambaya shine muka ji an ɗauka su zuwa Enugu shine kuma muka je waje kuma muka tabbatar yanzu abin da za mu so mu gano shine ah, ko za ka iya tina mutane da kuka babbawa kuɗaɗe suka kware ku kuke zargi a wannan labarin da muke yi? Eh akwai yawancin su wanda muka ba da kuɗi a cikin wannan magana. Eh za ka iya tuno sunayen wasu daga cikin mutanen? Eh akwai wanda ka rike sunan su kuma akwai wanda ban rike sunan su sosai ba sai dai na koma takardu kuma na duba kuma daga wajen zan gane sunan su. Waɗanda kake tunawan yanzu za ka iya ambata mana su. Eh akwai wani dan sanda wani babban dan sanda jami'i wanda yake a waje yana aiki a Abuja shi ne muka fara ba da kuɗi a waje shi ne ana kira shi Musa ko Musa sunan shi. Musa kawai ba shi da wata inkiya cikakken suna? Eh to ka bari dai ko ba tattauna duba takardu dukan gaya maka sunan su filla filla saboda karin mata manta sunan kowanne ne a ciki. Babu wani abu yanzu ci gaba da bamu labari a ah, shi Musan a wani ofishi yake aiki. yana ofis a wajen Abuja ka sani mu saboda mun Fulani ne ba za mu iya mu gane cewa ga wajen da yake amma har da lambar shi ma muna da shi. Amma dan sanda ne yana sa uniform? Eh dan sanda ne yana sa uniform DSP ne ma. DSP Musa. Eh akwai akwai kuma DSP kuma Loki kuma shi yana aiki a ofis staff kuma a waje. DSP Loki DSP Loki. Oh Loki Loki okay kamar na sa'a turanci kenan Loki. Eh Oh, su biyu ne waɗannan waɗanda kuka babbawa kuɗi? Sun fi sun fi saboda yanzu ni ina daji akwai sunayen su duka a takardu. Ka sani muna mantawa in ba mu rubutawa saboda waɗansu suna suna mamu wuya. To, bayan waɗannan manyan 'yan sanda masu mukamin DSP biyu sai kuma wane ne kuka bawa kuɗi saboda ya taimaka muku ga wannan matsala? Akwai akwai su da yawa shi ne na ce yanzu ka bani dama zuwa gobe in jaddada maka duka filla filla saboda kar yi kuskure a magana na ba na so yi man mutum wanda bai yi mani abin nan ba yi masa zargi. Wato a takaice zuwa yanzu kamar nawa kake jin kuka kashe gaba ɗaya a wannan gwagwarmayar taku? To, idan muka yi ka kuɗin da muka kashe a waje ya fi ƙarfi a yi lissafi sai dai mun zauna mu ma da ƴan uwanmu ma muka yi lissafi saboda kuɗin nan a takaice dai ko ba mu kashe kuɗin nan ya kai miliyan hamsin a takaice. Miliyan hamsin shanu kuke sayarwa ko dama kuna da kuɗin ne a ajiye kuke ɗauka ku bayar. sayarwa shanu kai garke kai mun kai mun kashe garke ya fi garke misali garke bakwai ma wanda muka sayar a maganar nan kuma yanzu haka muna muna. Na'am. ina ji ina ji ya kai kamar mu ka barka bakwai da mutatar kuma sai yanzu abu ya fi ya fi yawa a layin ka ya fara rawa kana ji na sosai eh ina ji ka eh kace kun sai da kamar garke bakwai mun san da kamar garke bakwai a yanzu a takaice a kowane garke shanu nawa ne ga wanda bai sani ba yanzu wani bi muna sai wani garke muna ajiye kamar shanu ɗari haka wani bi har fiye da ɗari da hamsin ma wani bi har ɗari da talatin ba yadda ba mu raba garke wani bi mu raba manya wani bi mu raba ɗan ƙanana garkuna. yanzu kuna da sauran shanu bayan waɗannan waɗanda kuka sayar. eh kuna da shanu yanzu haka amma kan yanzu kan sun ba mu wahala mu da yanzu kan sun talatar da mu yanzu kan ba mu da wani abin da yanzu sai dai mu sai an gode ma Allah. bayan haka kuma kun ɗauki lauya a yi ko lauyoyi ma zan ce su ma kun babba su kuɗi amma har yanzu dai ba a samu kan magana ba lauyoyi ba iyaka an gaya maka malam ba iyakan lauyoyin da muka ɗauka ba iyaka kamar yadda na faɗi ɗazu ba wai duka aka taru aka lalace ba, akwai wani jami'in 'yan sandan wanda yake ta ƙoƙarin ganin an ƙwato ma waɗannan Fulani makiyaya hakkinsu, wanda yake da masaniya kan dukkan abubuwan da suka faru, wanda kuma muka tattauna da shi. To amma saboda ƙarancin lokaci sai a shirinmu na gaba za mu gabatar muku da hirar da muka yi da wannan ɗan sandan. A kasance lafiya. To a gaida Ibrahim Alfa Ahmed yanzu ga labarai a takaice. a takaicen jiya lahadi wani dan kunar bakin wake ya hallaka mutane sha uku a birnin maiduguri na arewa maso gabashin najeriya mai fama da tashe-tashen hankula harin wanda aka kai da yammacin jiya lahadi ya kuma raunata wasu mutane biyar wasu hare-hare biyu kuma da suka biyo baya sun raunata mutane sha biyu jiya lahadin kuma wasu fitattun 'yan majalisar dattawan amurka sun yi kira ga fadar shugaban amurka ta white house ta fito fili ta fayyace matsayin zaman mayakan amurka a jamhuriyar niger bayan kashe sojojin amurka hudu da aka yi a wani kwantan bauna da aka musu a farkon wannan watan wasu 'yan somaliya farar hula shida sun mutu a wata fashewar da ta auku jiya lahadi 'yan kwanaki kaɗan bayan harin na mafi muni a tarihin ƙasar wanda ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane jami'ai a yankin shabele sun tabbatar ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa maza hudu da mata biyu ne suka mutu bayan da wani bam haɗin gida ya rutsa da wata ƙaramar motar safa a ƙauyen da niga mai tazarar kilomita 35 arewa da birnin mogadishu sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson jiya lahadi ya jaddada muhimmancin inganta dangantaka tsakanin saudiya da iraq a matsayin wata hanya ta dakile ci gaba da girke makamai da iran take yi a yankin talasan wanda ya halarci taro na farko na kwamitin inganta hulɗa tsakanin saudiya da iraq wanda aka yi a birnin riyadh ya gaya ma sarki salman da kuma wakilan iraq cewa wannan al'amari zai kawo alfanu ga yankin baki ɗaya hukumar kiwon lafiya ta duniya who jiya lahadi ta soke nadin da ta yi ma daɗaɗɗen shugaban ƙasar zimbabwe robert mugabe a matsayin jakadan kyakkyawan fata masu haro da kama kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin idan allah ya yarda idan ana so a sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon hotuna da bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a shi ibrahim kalmasi garba da ta na gabatarwa da kuma ciba hiro diodone da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu john ellison da ta mana sautuka daga nan sashen hausa na murya amurka ne mahmud lalo ne ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hantsi.